Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Salih Al-Maghamisi limamin masallacin Quba ya ba da wannan kissa. Yace wani bawan Allah ne ya zo wucewa sai ya ga wannan kwaron khunfusa wato beetle, kwaron nan da yake dungura kashi yana tafiya. Sai ce kai wannan wani irin mummunar halitta ce, wani irin mummunan kwaro ne, ga muni, ga kazanta, ga tura kashi. Ya gama yi wa wannan halittar ba'a. Ya tafi yana tafiya zuwa wani lokaci sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da wata cuta. aka je asibiti kala-kala daban-daban ana neman magani ba a samu ba sai wani likita guda ɗaya ya ce ai za a iya samun maganin amma sai ka daure ka ce masa menene ya ce za a je a nemo wannan ƙwaron da yake tura kashin nan bitil wato kwamfusa a same shi a soya maka shi a baka ka ci idan aka yi haka insha Allah za ka samu sauki wannan bawan Allah ya ce a shirye yake komai domin ya samu lafiya domin cutar ta fara bazuwa a jikinsa idan ba a yi maganinta ba to za ta halaka shi aka je aka samo wannan ƙwaro aka soya masa aka bashi ya ci sai ya samu sauƙi Allahu akbar ku duba abin da ya faru halittar Allah ya gani ya yi wa ba'a ya yi faɗin maganganun banza akan halittar Allah alhali bai san hikimar da Allah ya sa halicce ta ba a ƙarshe Allah ya jarrabe shi da cewa wannan halittar wannan ƙwaron da ya munanta ya yi wa ba'a ya siffanta shi da ƙazanta da komai Allah ya ce wannan shine maganinsa ya ci domin ya samu sauki Allahu akbar Allahu akbar misalin wannan shine kada ka ga mutum watakila mummuna ne watakila gajere ne watakila wani siriri ne ko Allah ya jarrabe shi da wata cuta ko wani nakasu ka gan shi ka yi masa ba'a ko ka faɗi maganganun banza a kansa shi ma ba shi ya so kansa da haka ba Allah maɗaukakin sarki ne ya jarrabe shi da wannan idan ka ga irin wannan addu'a za ka yi masa ka ce Allah ya yaye masa mu kuma Allah ya kiyaye mu idan kai haka to ka samu tsira kuma ka yi koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh